من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata takwas ga watan zulhajji shekara ta 1431 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda shine ya dace da da sha hudu ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama takbiri ila taslimi ka annaka taraha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama a cikin wannan masallaci mai albarka na Masjidul Ansar a NNDC Quarters a Sharada wanda yau za mu tashi a darasi ne na 22 a cikin karatunmu dangane da wannan littafi satin da ya wuce kan mun tsaya ne akan mun kammala matsalar a naskul qira'a wara al-imam ko na'am a daidai wacce gaba za mu tashi waje alal insati li qira'ati al imami min tamam al ihtimam bihi na'am nan za mu tashi ko tayyib mala yake cewa waje alal insata li qira'ati al imami min tamam al ihtimam bihi فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا an sanya a ko ila an sanya ko an ya saka sauraron karatun liman yana daga cikin kammalar bin liman ba za a ce mutum ya samu cikakken bin liman ba in dai bai saurari karatun liman ba har ma yake cewa inna ma ju'ila al-imamu li utamma an sanya liman ne dan kuyi koyi da shi fa idza kabbara fakabbiru idan liman yayi kabbara ku yi kabbara wa idza qara'a fa ansitu idan yayi karatu to ku shiru kalmar al-insatu ana nufin a shiru ne wannan hadisin ibnu abi shaiba ya fadda shi da abu dawud da imamu nasa'i da ibnu maja da imamu at-tahawi da dara qutni da imamu ahmad ta hanyar abi khalid suleiman ibnu hayyan yace kama eh, ju'ila al-istima' istima'u lahu mughniyan 'anil qira'ati wara'ahu ko kama ja'ala kama yadda ya sanya ko kama yadda aka sanya sauraron liman ya wadatar wa mutum dangane da yin karatu a bayansa idan ka saurari liman in yana karatu to kai din ba sai ka sake yin karatu a bayansa ba kamar yadda ya ce man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a hadisin jabir ibn abdullahi kenan duk wanda yake da liman to karatun liman din shine karatunsa wannan duk mun yi bayani akan wannan hadisin satin da wato ya gabata wannan eh, riwaya ce ta jabir dan abdullahi allah ya kara masa yarda abu hanifa ma ya fudda wannan riwaya din daga al abul musa ibn abi aisha daga abdullahi ibn shaddad ibn al-had anhu marfu'an bihi imamu ahmad al-imam muhammad ya fudda shi a cikin al-muwatta sannan da daru kutini da imam al-baihaqi duk sun ruwaito shi malam amma yace amma hadha fil jariya hadisin man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a wannan fa ina sallar bayyane ne idan a sallar bayyane ne in liman yayi karatu za a saurare shi kenan kamar yadda muka dai tattauna dai eh, masu eh, tattaunawa mai tsawo satin da ya wuce to malamai suka ce abinda za a iya fahimta da wuri a cikin wannan hadisin anna qira'atul imami takfihi karatun liman ya ishe ka kawai wa tanubu an qira'atihi sannan eh, liman karatunsa ya zama kamar na'ibi ne gare ka mana ya na'ibance ka ya tsaya a makwafinka ka mamu ba sai kayi ba ba wajibi ba ne sai kayi karatu suka ce ba wajibi ba ne karatun mamu wasu ma suka ce bai halatta ma mu ya karatu a bayan liman ba saboda wannan hadisin la juzu lahu alqira'a khalf al-imam haka suka ce kuma wasu ma suka ce sawa'un ma fil jahariya ko fi sirriya ko sallar bayyana ne ko ta boye ne ma ba za ka karatu a bayan liman ba to amma tsakani da Allah wannan istidlali akan haka cewa ba za ka karatu a bayan liman ba ko a boye ko a bayyane wannan ba daidai ba ne kuskure ne kamar yadda malamai suka yi bayani dalla-dalla kuma akwai ba'ud zahir akwai ne santan nasi din zahiri kamar yadda an samu su kira'o'in ai wasu riwayoyin da suke nuna a iya yin kira'a din ko da a bayan liman din ne inal qira'ata kamar yadda ibn al-humam yake faɗa yace innal qira'ata thabitatun min al-muqtadi shar'an karatu a bayan mai koyi mana a bayan liman shine mai koyi da liman wannan ya tabbata a shari'a to amma ya faɗa shi ɗin ma ya faɗo ta magana wacce take ita ma akwai ta cewa akai ya ce idan mutum ya yi karatu liman ya yi karatu ka zo ka yi karatu wannan ya nuna ka yi karatu guda biyu ba bayyana anna lahu qira'ata ne kai kuma karatu nawa aka ce kai na'am daya ko to sai ka bi liman ya yi karatu kuma kai ma kai ya ce wannan yana nuna kana da karatu guda biyu to wannan karatu guda biyu da kai gairu mashru'a in ji ibn humam ya ce ba sharɗanta haka ba ba shar'anta haka ba amma akwai wani malami da ake ce da shi abul hasanat shi kuma ya mayar masa martani yace inna qira'atul imami laysat bi qira'atil ma'mumi haqiqatan yace hakikanin gaskiya fa karatun liman fa ba shine karatun mamu ba la urfan wala shar'an ko al'ada ko a shari'a ba za a ce wai dan abinda liman ya karanta kai ma dan mamu ne kana bisa kamar ka karanta ba yace ba haka bane gaskiya yace a hukunce ne dai shari'a ta faɗa hada fi fi hukumi shar'i ne hukuman kenan kenan dan mamu yayi karatu baya nuna cewa an yi karatu bi kenan sai dai a ce ahadu ahadu ihdaha ihdahuma ɗaya daga cikin karatun nan hakika ne dai kuma wato ba ba hakika bane ba hukumiya ce ɗaya hakika dai kuma hukumiya ne kuma ba za a zargi mutum ba in ji abul hasanat ba za a zargi mutum ba don ya yi karatu din a bayan liman kuma babu wani dalili da ya ce don kayi liman ya yi kuma wai abin mummuna abu yi babu wani dalili in ji shi Allah ya masa rahama ya yi bayanin wannan a cikin wata hashiya da ake ce da ita gaitul ghamam ga ɗaliban ilimi ga Allah wanda Allah ya sa samu littafin sai ya duba to ala ayi hali magana dai da muka zartar satin da ya wuce shine ya halatta a karatu a bayan liman idan a sallar ɓoye ne dole ne kulasa samari kenan nake mana in a sallar ɓoye ne dole ne shine rajihin magana idan a sallar bayyana ne wasu malamai sun ce ka iya kukutsawa inda yadda za ka samu ka karanta fatiyan nan ka karanta idan kuma babu to ka saurari liman amma da za ka yi din ko da a bayyana ne kamar misalin ko yana du'a'ul istiftahi ka yi ko ya ce wadda dalilin ana kokarin amin din nan kafin ya numfasa ya shiga sura kai ma ka yi ta wannan yayi don ka dace da fadin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an bi ummil qur'an to yau karatun da zamu tashi ne wujubil wujubul qira'ati fi sirriya wajibcin karatu a bayan liman amma in asirri ne kamar azhar kenan kamar la'asar Indi a bayan liman ne to wajibi ne a karatu malai ce wa amma fi sirriya فقد أقرهم على القراءة فيها فقال فقال جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب idan a sirri ne karatun sirri ne manzo Allah ya tabbatar da sahabbai su yi karatu a sirrance a bayan liman in ana karatun sirri jabir ya faɗa cewa musa bai mun kasance kunna na kara'u ko kunna na fa'alu kaga wannan ya nuna sunna ne kenan mun kasance muna karantawa a zahar da la'asar a bayan liman firraka a taini la'ulaye ne a rakawai biyu na farko muna karanta fatiha wa sura kula da wannan hadisin da Allah sosai yanzu ya ce a sallar azahar da la'asar ko jabir ya ce a bayan liman muna karanta mai fatiha da sura wannan ya nuna ashe mamu idan kana bin liman a sallar ɓoye za ka karanta fatiha da sura ne ba wai fatiha kawai za ka karanta kai shiru ba wanda ka san galiban mutanen mu idan sun zo suna sallah bayan liman kullum sai dai mutum mutum kun ya kabara Allahu akbar kawai kaga ya shiru wani ya ta leke leke ya duba can ya duba nan ya duba nan a za ka yi karatu ne kai ma kamar yadda liman yake karatu ba sani ko kuna fahimta na yanzu idan ana azhar ko ana la'asar liman ya karanta doguwar sura ba za ka yi shiru ne kana jira sai ya ce Allahu akbar kai ma kai Allahu akbar ba a kai ma za ka yi tafafato naka surorin ne ko ba ka bane idan ya karanta maka doguwar sura to kai ma ka nemo ta doguwa kai ta yi amma zaman shiru ana jin liman ana jira ba faji ake ba ba kullum mutum ya yi shiru sai zo ya kama tunanin duniya kawai da abin da bai da amfani kai ta karatu kaga jabir ce, bi fatihatil kitabi wa sura muna karanta fatiha da kuma me da kuma sura ashe wannan yana nuna mana ana hadawa hadda wato sura idan an zo karatun wato sirri din a bayan a bayan liman yace wa fil ukhrayaini bi fatihatil kitab kitab a rako'i biyun ƙarshe kuma su ne ukurayai muna karanta fatiha kaɗai fil ukurayai ne wa inna ma an karanta shuwishi alaihi biya وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال أيكم قرأ سبه اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير فقال صلى الله عليه وسلم قد عرفت أن رجلا خالجنيها mana yake cewa manzon Allah ya hana ya mai tashwishi abin da ake nufi da tashwishi kamar a zo a yi wani abin da za a dame ka ana yi ana damun ka disturbance haka na surutu na magana shawwasha yushawwishu tashwishan kar a yi wani abin da za a dame shi a karatu wata ran ne sallar zuhura bi ashabihi ya sallar a zaharar da sahabbansa sai shi kara qara'a ayyukum qara'a sabbi isma rabbikal ala wane ne a cikin ku ya karanta sabbi isma rabbikal ala sai wani mutum ya ce ni ne ya manzan Allah kaga wannan ya nuna ashe sun karanta ne a fili har ya jiyo ko ba ka bane yanzu da ba sun karanta a fili ya jiyo ba zai gane wace sura aka yi jayyid ku kula da wannan fa sai wani ya ce gani na ya manzo Allah sai sai ya tsorita ya kamar ko za a dan sauke masa wani hukunci ne ya ce walam urid biha illa alkhair ya manzo Allah ba wani abu yasa na karanta ba sai nufi alheri alheri ke nufi ya manzo Allah sai manzo Allah ke cewa kad araftu ni na sani anna rajulan khalajaniha lalle na san wani ya zo ya cakuda min karatu da karatunsa wani ya cakuɗa mun karatuna da karatunsa kun ji wannan hadisin ko to wannan hadisin eh, imran ibn hussein ne ya ruwaito shi imam muslim ya fudda shi da da abu awana haka imam bukhari ya fudda shi a juz'ul qira'a kalfal imam da abu dawud da imam nasai da dara qutni da imam al-baihaqi da tayalisi da imam ahmad ta hanyoyi da dama an kata da daga zurara ibn aufa to sai ce wa fi hadisin akhar a wani hadisin kuma kanu ya yaqra'una khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam fa yasharuna bihi su din da sahabbai suna yin karatu ne a bayan manzon Allah kuma sai su rinka bayyana karatun fa qala sai annabi ce khallattum alayya alquran kuna cakuda mun qur'ani an gane kuna cakuda mun karatu kuna cakuda mun karatu da yawa to wannan yana nuna ashe ce kenan suna faɗa ne da ƙarfi yana suna yi yana suna yi ko yana su ɗin suna yi har suna daga sauti wani hadisin yana da shahid daga abdullahi ibn mas'ud da abi huraira duk sun ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam imam al-khattabi Allah masara ma yake cewa manzo Allah ya hana su wannan karatu ne saboda suna tarayya da shi ga daga sauti da suke saboda ana samun tadakhulul wato tadakhulul qira'atani qira'a da qira'a suna shiga suna cakuduwa da junansu to yanzu a nan gurin wannan hani da aka yi yana nuna kar karatun ne kwata-kwata a me aka hana bayyana wanda suke yi bayyana wanda suke yi to kaga da irin waɗancan riwayoyi ne din ne fa da muka karanta waɗanda suka kore ma karatu din ma a bayan liman ko da ma a sirrancen ne ma fa da irin wannan ne fa suka dogara kuma kaga ai ɗagawa suke har yaji. da haka ya hana su su bayyana ne saboda suna yarfa'una asmatahum fawqa sautihi suna daga sautin su sama da sautin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to wannan in za a hana mutum karatu a bayan liman a sallar ɓoye to sai dai a hana shi ya daga sauti a bayan liman ina fata ana fahimta daga sauti aka hana amma da zai ɓoye wannan ba laifi bane to akwai wata fuska da malamai suke faɗa cewa wasu na cewa wai ai gaba ɗaya ma dai ma kana sallah ma a bayan liman ai ba a ma karatun ba a makaracin sura a sallah dai ta ɓoye ba za ka karanta sura a bayan liman ba ga waɗanda suka halatta ma yin karatun mamu a bayan liman a lokacin sallah ana yin ta a bayyane su ma fatiha kaɗai suka ce a karanta ko to wai wasu suna da ra'ayin cewa to in dai kana bayan liman ne to sura ba za ka yi ba fatiha kaɗai za ka yi kuma gaskiya wannan shine abin da yawanci mutane suke gino akai ko ba ka bane tsakani da Allah ba ka bane galiban ko da a sallar ɓoye ne in dai kana bin liman to kawai fatiha kaɗai kake sai kai shiru ko ka jira kaddarar Allah lokacin da ya gaji ya gama karatun sai ya ruku'i kai baka bi shi to wallahi wannan kuskure ne kwarai da gaske kuskure ne babba yanzu a can kaga a bayyane ne ayan ce kai shiru ne a bayyane amma nan a boye fa shirun naka mai amfanin sa mai amfanin shirun ah, babu da haka din ma kai shirun ma shedan ne zai zo amfani da lokacin ko sai zai sa kai ta tuntuntuni marasa amfani kaga ai jabir din ma cewa muna karanta fatiha da mai da sura muna karanta fatiha da sura da haka ya kamata a kiyaye nan gaba idan har ana bin liman to za a yi fatiha kuma a karanta sura za a yi fatiha a karanta sura to wannan hadisin in ya nuna mana wani abu yana nuna mana ashe an so a yi karatu a bayan liman idan yana karatu a ɓoye kenan saboda falalan ma karatun qur'ani da manzo Allah ce man qara'a harfan min kitabillah falahu biha hasana duk wanda ya karanta harafi guda ɗaya cikin littafin Allah falahu biha hasana Allah zai bashi wato lada wal hasanatu bi ashri amsalha in an baka wato hasana guda ɗaya kyakkyawan abu guda ɗaya za a ninka maka lada goma mala. ai ka dace manzo Allah ce la aqulu alif lam mim harfun ba wai ina nufin wai alif lam mim harafi ɗaya bane ba a alifun harfun alif harf lamun harf mimun harf yanzu idan ka ce alif lamim kana da lada nawa talatin mala to akwai abin da ya fi ƙura'ani lada kaga da ka je ka kama wani abu ai gan da ka ta karatun qur'ani ko ba ka wani da ka kaga ba wani zikiri yan azkaru da za a baka wani zikiri a ce ka je kai yi kai yi. za a baka lada kaza ba a duniya ba abin da ya fi qur'ani lada mala wannan da nassin bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi yasa wanda ya fi kowa morewa shine wanda ya shagaltar da kansa da yawan karatun qur'ani malam ya zaman to kana da irin dan karamin qur'ani nan pocket qur'ani eh al-qur'an al-mushaf al-jaybi wanda zaka dan sa jihu. ko da wani dan abin nan ka samu wani wuri ka titilawa titilawa shine fa abin da la yakh la yakhlaqu min kathrati tirdad baya tsufa wai saboda yawan maimaita shi bai tsufa kuma ba a gajiya da shi Eh, duk lokacin da kake da sa kuma kana da samun karuwa je ka tambayi manya manyan da ta alqur'ani su suka fa kowa sanin amfanin qur'ani ga waɗanda suke cin moriyar qur'anin tilawa sadadi daɗi malam da kai tai kai tai kana gama sai Allah baka wani natsuwa ta musamman da kaji yanzu irin rayuwar nan da al'amuran suka yi kunci malam ka ji biri biri haka ribibi ka ji abubuwa ba sa maka seti ranka ya ɓaci ba ka jin daɗi kullum kai ta tilawa karatun ƙur'ani ka ji fa alif lamim lada talatin yanzu in muka ce bismillahir rahmanir rahim lada nawa ne a ciki ba'un ku dinga irga mun ba'un lada nawa sinun mimun kaga bismi ta samu ko alifun lallan hakuri lallan lallan in an ce lallan ai bahaushe yana nufin lamun lamun guda biyu E wai wai me ko ai abbreviation ne ai me ko ake lamun din shine ake cewa lallan mana lamun lamun to kagan guda biyu kenan to ga hakuri bismillahi kawai yanzu nan da nace bismillah na samu lada saba'in ko kuma ba ku samu ba sai rige dan dan Allah mala rabin bismillah arrahmani nawa a ah, harafi daya alifun lamun a ah, ha'un mimun nunun nawa kenan hamsin ne anan arrahman kawai hamsin ايه eh? alifun lamun ko ra'un ko ha'un mimun نون sittin الرحمن sittin in ka hada da can nawa nawa dari da arba'in ga to can ba sittin nawa ka samu eh ɗari biyu daga bakin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yanzu Allah mala akwai wani salati ko wani zikiri da za a baka da hukurani ƙurani ba fi tami ladan karanta kurani yana da adabi to ai mu kullum abin da muka ce wato abin da nasi ya zo shine abin da za mu gina a kai ina fatan kana fahimta abin da nassi ya zo shi za mu gini yanzu kaga ai an faɗa afdalu zikiri qira'atul qur'an wannan kurin ya isa mafificin zikiri shi ne karatun alkurani kuma bai kamata ma a jidali da musulmi ba wai akan <laughs> ya fifita wani abu akan karatun qur'ani bai kamata ba yasa ga masu irin wannan aƙida da wannan manufa ba su rabu a cikin alkurani su ba su hadda qur'ani sannan 'ya'yansu ba sa yi sannan a gidajensu ba a yi su ba shahara da qur'ani ba da wani abu suka shahara Allah ke ga muku amma ahlul qur'an masu qur'ani ku duba duk wanda yake da qur'ani za ku ga ko yaya ko mun bid'a sa za ku ga akwai nau'i na itidali a tattare da shi amma wanda yafi ko bid'a sa tafi komi muni wato wato wanda ga bid'ar amma babu qur'ani babu yanzu a garin nan fa wani malami fa irin masu wanda Allah bai ba su rabon Qur'anin ba a rayuwarsu su a tafiyar su babu Qur'anin a ciki zuwa ya tara ɗaliban sai ta ina ta faɗa an dawo mutane Qur'ani Qur'ani a gaya musu habban guda nawa ne suka dace Qur'anin aka ci dinka masu kabbarori a garin nan a gaya masa sabai nawa ne suka dace Qur'ani kuma a gaya masa wani nasi ne ce dole sai an haddace Qur'ani suna babu Kasan mabiya yan zuga ne wani lokacin shi nan ya kife sa nan ya tafiyarsa yanzu ana a kafakaice kaga yana nuna musu rashin muhimmancin karatun qur'ani amma sun gina mutane kuma suna kada ganga to ita gangarwa ce a bugata ko kuma zikiri da zo ana dukan kirji shi kuma wace ayi ko wanda za zo ana numfashi wai na mala'iku da na kaji da na waye shi kuma ce ai subhanallah dukkan nusus da suke magana akan falala alqur'ani haddace alqur'ani da waye dai ba su damu da su ba da aka wallahi a karanta qur'ani malamai kun ji kuma shine abin da Allah ya taimake ka ka samu da to kai kokari ka saita masa kwallarsa da alqur'ani dan ka bashi qur'anin nan ƙur'anin na ya zauna a kwakwalwarsa to ka ƙyale shi ma insha Allah bi idnillahi ta'ala ya samu jagoran da zai ja shi na'am dan ta'amuli da waɗannan ayoyin da yawan karanta su yau da gobe adda je ka bayar adda ya ishe ka aiki kurum ya isa ya baka natsuwa ta musamman kuma ko anguwa ne ku duba gani yaron da yake yawan zuwa islamiyya yana hadda qur'ani da wanda yake kurin makarantar boko aka sashi je ka dawo yake yi natsuwarsu daban ce sukuninsu daban ne to idan ka haɗa yaronka da ƙur'ani ko ƴarka da ƙur'ani ko ƴaƴanka da ƙur'ani to ko da bayan ka kwanta ne a kabari insha Allah ta'ala kamar yadda annabi ya ce alƙur'ani sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto ran tashi alƙiyama to a duniya ma ƙur'ani yana jagorantar bawa kuma mutane kuna ɓata kanku lokaci ne fa yanzu mu ba a yi karatun ƙur'anin ba an nuna bai da muhimmanci kwanakin baya wani wata makaranta ta islamiyya hadda qur'ani ake malami wani yaro yake hadda ya wasa ya zana shi wallahi mala a gaban ɗalibai uban yaron ya zo ya rufe malamin nan da faɗa ya ce sai in daka ka a gurin nan yake gaya malamin yaron dan me yasa zaka dake shi wai shi mai ɗan karatu ne to ƙur'anin haddace shi dole ne har za ka zo ka dukan mun yaro ya yage malamin nan iya yagawa ya masa raba-raba ya zage shi tas ce kuma an daina zuwa makarantar taka in makarantar ka ita ce za a samu qur'anin an daina zuwa ya za ku rinka zuwa kuna azabtar da mutane akan abin da ba dole ba kaga yanzu wannan ina jin da kyar in ba ya tasirantu da waccar magana ne ta wannan mutumin ba wallahi nake gaya muku amma fa a makarantar boko ka gan mu nan dukan mu nan ba wanda ba a daka shi ba akan karatun boko iya duka wallahi tallahi duka iya duka su dake ka kuma halal har ma uba ma zai je ma makarantar boko ma ya samu disulin masa ya ce wa ga ɗana nan ku gyara shi in yana makara ko in baka ci jarrabawa ba ya je samu class master ɗin kai ce a daka ka iya duka shi wannan ya halatta haka wallahi ya kamata mutane su ji tsoron Allah fa sai tsoron Allah sai tsoron Allah kuma a ta rikici da iyayen yara a kan kuɗin makaranta ko a kan kuɗin laraba ko a kan kuɗin wata za aka zauna a gidanka za ka haddatar da yaranka ƙur'ani ai ba za ka iya ba sai dai ka rage wasu abubuwan da kake ka zo ka zauna ku ta fama amma Allah hore ma za ka tura a kai ma makaranta sa yaron kai ai malam malaman makarantu da suke karanta Allah musu albarka kurum Allah ya saka musu alkhairi wallahi tallahi ni ina ga muku wallahi mu da a ce lokacin da muke ba shekaru muke da shi da yawa ba amma a ce can lokacin da mutum yake yarinta akwai irin makarantu irin na yanzu tafiz ana takurawa ai da karatun da za a yi ai fiye da yadda kake tsammani amma yaran yanzu ai alhamdulillah musamman in sun samu uba mai addini yanzu ban ka takure yaron ka fa kafin ya balaga zai iya haddace Qur'ani ka rike masa wuta ka takure shi ko ba sai ba sai ka hana shi makarantar boko ba yana yin ta boko yana zuwa islamiyya wallahi qabla al-bulughi wallahi zai iya haddace Qur'ani ko ba abin da zai hana shi me zai hana shi tunda ba masara yake nema ba mu ba abin da yake ana mu karatun ba neman masara bane ba yau kana tunanin wancan yau kana tunanin wannan wallahi zai gwadawa ne ba mai da haka ina kira ga yan uwana musulmi dan Allah mu dawo da martaba alqur'ani kuma musulmi an san shi da sanin daraja da kima ta alqur'ani a rinka kiyaye shi kuma a haddace yanzu ku duba yara fa irin almajirai da suke hadda qur'ani ba old system na karatun qur'ani yanda ake wahala Allah alifun ba'un ta'un na ni ba manta farkon karatu a'udhu billahi minash shaitanir rajim wallahi shi aka fara rubuta mun allo alehun alehun Ainu an baki an baki wau wau zal zal wallahi haka mutum zai alu an baki wau zal ba alu baki lallan hakuri alu an baki wau zal ba wallahi kaga haka nan haka za yi tai kana tai alu an baki wau zal ba alu baki lallan hakuri haka za yi tai kana mimita sai ka iya shi dan bala'i dole sai ka hadace a haka kaga wannan wannan alu an baki wau zal wane ne wane sai ka hadace su tas haka fa ake a gama maka sai an maka daga wannan a uziya sai ka je har karshen alamtar kai fa a gani wannan in kai wannan to babu wani harafi a cikin qur'ani da baka bi ta kansa ba ana sannan a zo a fara rubuta ma in an zo an ce ai zan shiga wasali gobe kai na ma murna wasali gobe wasali na fara Allah nake gaya maka a rubuta ma din a uziyar na a maka wasalinta wai yanzu ka fata zama babban ɗalibi kenan a maka wasali sai ka zo ka biya shi gaba daya sannan kuma ka zo ka fara yi kana hadda ka ta hadda allon nan sai ya yi baki kiran bai haddatu ba sai ka gama da shi tas amma yanzu Allah ya kawo hanyoyi masu sauki kurum allo za a rubuta wa yara a dan ba su littafin dan a dinnan suna yi suna yi suna yi kai sun gama kaga yaran ka da kansa ya iya ta da bakin alqur'ani tsaf amma duk da haka amma wai wai wai muna muna kaskantar da karatun ba mu mai da shi komai ba ba mai da shi komai ba ko boko ana na ana ta yi ai ta yi Allah sa albarka ba mu ce kar ai boko ba aje ai ta yi amma akwai professor ko keke ba da shi a garin nan wallahi tallahi professor ne iyakace dai wannan ya je sidratul muntaha karatun boko kam keke na hawa Allah bai da shi daktoci ko da masu yawa a ƙasa Allah yawa da su dokta dokta dokta bila adadin to me a ciki to ba gwanda ku hada biyun ba mu aqidan mu shine a hada biyu ai boko ai addini ai boko ai addini wa ai yan dake na ba karatun bokon gane addini in kun yi haka kun kyauta Allah ganar da mu Allah ganar da mu wannan hadisin imamu a tirmidhi ne ya ruwaito shi Allah masa rahama kuma yace hadisi ne a hasan sahih to wannan hadisin malamai suka ce kaga da aka ce a falala karatun qur'ani kenan a cikin sallah da wajen sallah duk hakan da wanda ya zo ya ta tilawa a cikin sallah kaga ya dace da wanda ya zo ya zauna a gida yayi ya dace albarka dai kan masha Allah tabarakallah albarka albarka ba ga mai karatun qur'ani ba albishirinsa kuma insha Allah annabi ya ce Qur'ani zai cece ka amma ina waɗanda ba sa karanta Qur'ani wani fa wallahi in yanda yake karanta jarida ba karanta Qur'ani jarida kan ba fashi sai dai bai fita kofar gadan kai ba kowace ce sai ya ta muna nan da ita kaya kaya amma ka tambaye shi tsakaninka da Allah alaji a ɗakinka akwai Qur'ani wallahi wani ka je sa ko Qur'ani babu sai kayan jaridu kurum kuma a matsayin sa na musulmi mai ashadu Allah ilaha illallah to babu qur'ani a ɗakin ka yaya ɗanka zai tashi ya ga wannan abu yana koyi da shi shi ma yana ta kayan jaridu minan nasu mun shiri lahawal hadisi Allah kiyaye to akwai wata riwaya da wasu mutane suke dogaro da ita na haramta wa ma mutane ma karatun fati a bayan liman ko ma yin karatu a bayan liman wai an ce wai wai man a kalfar imami muli a fahu naran wai duk wanda ma yake karatu a bayan liman to sai an cika masa bakinsa da wutar jahannama kaga wannan hadisi aka ji shi ai kowa dole kama gabansa to hadisi ne maudu'i hadisin ƙarya ne ka san ƙarya ko yawwa الكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع hadisin da aka kirkire shi aka san'anta tashi aka danganta a nan Muhammad shine ne mu dai Jabir dan Abdullahi ya gaya mana ana yi ko ba mun karanta ba shine hadisin da muke kai yanzu Allah ya ganar da mu wa qala innal musalli yunaji rabbahu falyanzur bima yunajihi bihi lalle mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa to lalle ɗayan ku ya duba da me zai gana da ubangijinsa wala ya yashar ba'dukum ala ba'din bil qur'an manzo Allah ce kada ɗayan ku ya rinka bayyana ko sashin ku ko bangaren ku ya rinka bayyana wa bangare karatun Qur'ani imamul baji Allah masarama yake cewa yace li anna fi dhalika adan wa man'an min al-iqbal ala as-salah idan dai liman yana karatu kuma kuna yi yana daga sauti kuma kuna daga sauti kaga wannan zai hana a fuskanci ma ko ba haka bane kuma ba za a samu sukuni da da khushu'i a ciki ba to shi yasa idan dai liman din yana yi sai ku shiru ku saurara idan kuma a boye yake to kuma din ku yi a kar ku daga sauti dan za ku rinka daukan hankalinsa yanzu kana cikin sallah fa kowa ne aka bugo wani irin tairingi dole sai yayi fikin din tunaninka na wannan dan lokacin dole ne kowa sai dai ku abuna dinsa abuna dinsa ya kai ya khushu'insa ya kai ya kai iyaka ka san akwai wani cikin salafu salih magabata na kwarai aka ce to ga ciwo ya same shi a kafa babu lafiya kuma ta kai ga dole sai an yanke wannan kafar kuma da ni babu abin din kashe babu abin din wannan kashe zafi sai ce to gaskiya abu guda ɗaya ne za a yi masa in ana so a zo a yi masa wannan abun bai ji ba to sai a bari sai ya kabbar sallar nafila sai a zo a yi aikin <laughs> Allahu akbar ya kabbar sallah kullum ma'aikata suka zo likita ya zo aka zo aka kama aka aka yanki gurin nan da za a yanke aka yi mai aikin da za a yi masa yana duk yana sallah yana ta karatu saboda tsafar khushu'i hankalinsa yana yana yana can yana ganawa da Allah eh mu yanzu idan an faɗa zaka ga kamar ba zai yi ba saboda gaskiya da'aful imani ya kai iyaka yawwa raunin imani ya kai tunda mu gaskiya cin naka ma za ta na musalla ba ba ba ba sauro ma ba zai barka ba sauro ma wallahi in yace je ka ba za ka iya kura ba sai ka tantar daga ka guguga <laughs> ko ba ga bane ba da dangare fa ana sallah ka dangare ya ratsa sahu ratsa sahu nan da sai da ya watsa sahu nan <laughs> ka dangare fa yadda wani zai iya ya haɗi zuciya ya damƙe shi ya rike shi gaba ɗaya ma ya jefar da shi amma ina babu sun mata tafi kokari ya tafi ga tsoro a zukatan mutane <laughs> wani babban masallaci ana karatu wani an cika an cika ana karatu <laughs> ana karatu kowa yana hmm, Allahu akbar Allahu akbar ana nan malam sai sai gafiya ta bullo <laughs> to an kuro ta ne malam tana fitowa kuma cikin jama'a ai ta ratsa mutanen nan malam yadda ka san kiyama duk aka baje in gaya masa Allah ya sauki innal musalli yunaji rabbahu falyanzur bima yunajihi bihi ko wala yashar ba'dukum ala ba'din ah, bil qur'an wannan a hadisin yana nuna mana wato bai halatta ba wannan yana yin karatun qur'ani wannan yana dagawa wannan yana hana wannan ji kuma uh, wannan hadisin uh, riwayar albayadi ne sunansa farwa ibnu amr albayadi farwatu ibnu amr imam malik ya fidda wannan hadisi din a cikin muwatta haka imam bukhari ya fidda shi a cikin khalqu af'alil ibad da imam ahmad Allah musu rahama gaba daya manzo Allah ya fito wata rana ya tarar da mutane suna yin sallah sai ji ana ta karatu ana daga sauti wannan yana daga wannan yana daga wa sai ce sai ce kowannen ku yana gana da ubangiji ne da ka ku rinka lura da me za ku gana da Allah tabaraka wa ta'ala a wata riwayar manzo Allah ya fiye a masallaci sai ya ji suna ta daga sauti suna karatu shi kuma yana cikin kubbarsa a masallaci din sai ya bude labulai sai yake cewa ala inna kullakum munajin rabbahu ku saurara dukan kuna gana da ubangiji ne wala yu'ziyanna ba'dukum ba'da kada sashin ku rinka cutar da sashi wala yarfa'anna ba'dukum ala ba'din bil qira'a kada ɗayan ku rinka daga sauti akan dan uwansa wajen karatu wani imamu Ahmad ya fudda shi da imamu Abu Dawud Allah musu rahama to wannan hadisin fa ɗan wani abin da yake nunawa wato yana nuna rashin halaccin ha yana nuna mana rashin halaccin ana karatu wannan yanayi wannan yanayi yanzu kamar irin yadda ake a masallaci an zauna ko ba magariba din nan wannan yana daga sauti wannan yana daga sauti malamai suka ce bai halarci ba kowa ya ji yadda kansa bai kwan daga alhamdulillah rabbil alamin arham ka san wani haka yake in ya sha iska sai ta daga sauti ko ba ka bane ba to kamata ya kowa inda yake zaune din ya ji yadda kansa shi alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yau kai karatun kai dai ka ji yadda kanka amma su da yawa yanzu aka yi masallaci ko ba mu garba ko bayan isha ne sai ka ji kullun yarfa sautahu ala sauti akhihi kowa yana daga sautinsa akan sautin dan uwansa to kaga wannan bai halatta ba to matsalar da za mu samu a nan ita ce sai dai ya juya a ce larura ne ya za mu yi makarantunmu na allo da makarantunmu na islamiyya inda ka dama yana sa sun ma muke su ta dawafi ana yi kowa yana hada yana ije idawo ije idawo wannan yana dagawa wannan yana dagawa makarantun kalkatatif kenan a'a ba gaba ɗaya sura ɗaya ko gaba ɗaya ma sura ɗaya ma ai an hana wannan ya daga wannan ya daga ai wai ba a so ne wannan ya rinka shigar da na wannan shi ne dai duk dai sai dai a ce larura ne kurum sai dai a ce larura ne kurum amma inda za a yi ba hakan ba da fi amma ba za a yi ba yanzu yaran nan ka basu za su karatu ba su daga sauti ba za su gama da kai wallahi tallahi wata da watanni za su yi ba su ce ko sura ɗaya ba amma magani yaro ka sa shi karatu ya daga sauti iya daga sautin ka iya shiga kwalwarka in ba haka ba zai wahala kai manyan ma wani inda ya bude ne haka ya ta kalla wala sai kalle shi sau miliyan ba zai hadice ba amma inda zai bude bakin sai daga sauti yayi to wannan zai fada cewa to amma yanzu kun gane kenan dai a sallah kamar wannan yana nafila wannan yana nafila wannan yana sallah wannan yana sallah ko wannan yana karatu wannan yana yi wannan yana daga sauti wannan yana daga biya latta ba kun fahimci wannan tayyib to kenan ko da a masallaci ne wani masallaci ga ana yi sai a ce mutane kowa ya anitse kowa ya anitse kowa ya anitse wa kana yaqulu man qara harfan min kitabillah falahu fi bihi hasana annabi ya ce duk wanda ya karanta harafi ɗaya cikin littafin Allah yana da kyakkyawan lada wal hasanatu bi ashri amsalha lada hasana guda ɗaya za a baka lada lada guda goma لا أقول ألف لا حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya masa rahama da haka wannan hadisin yana nuna mana falalan karatun alkur'ani da kuma wato ladansa da matsayinsa a gurin Allah tabaraka wa ta'ala kuma shine yafi komai lada mai yawa to anan zamu dakata saboda kurewar lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada na kuskure kuma Allah ya mana afuwa Allah ya mana rangwame wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za mu tashi a tamin wa jarul imami bi matsala tana da yawa lokaci bare iya isan ba dole mu tsaya a nan gurin bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd um, wannan yana tunatar da ni wani abu da na manta sai dai kuma lokaci bai zai bari ba amma zan ajiye tambayar insha Allah in Allah ya dawo da mu bayan sallah sai mu dora ya ce an ce za ta tauna akan magana abu huraira da ya rawaito a hadisi game da bayanin satin da ya wuce na sha'afa ban iya tunawa ba tambayar ta biyu shine don allah malam mai hukuncin downloading na qur'ani a hanset ya ce saboda suna jayayya da wani ya ce bai kamata ba saboda shiga ban daki da hanset. ba laifi bane dan an saka qur'ani a cikin handset ana sauraron qur'ani abu ne mai kyau in ka ce kasi ma za su saka kiɗa su jayi mun so muke makwafin kiɗan da ake sa a ita sa karatun qur'ani da darussan ilimi da sauransu haka haka muke so kuma shiga ban daki ba wani abu ne ah kai ma ba ka haddace qur'ani ma ba kana shiga ban dakin ba ko ba ka bane yanzu ai akwai surori a tattare da kai kuma kana shiga ka tsuguna ka je kai wasu abubuwan ma duka da ka shi qur'ani in dai ba fitowa yayi ba kuma ba a littafi ne a rubuce ba to ba laifi bane ai dan an shiga ban daki da shi ban sani ba koyan uwa suna fahimta ko yawwa da wannan ba zai cutar ba yanzu idan da ka lura da irin abin da ake yi na downloading din na kada kada da wake wake da abubuwa marasa amfani lafi duniya wa lafi akhirah ai alhamdulillah ma da Allah ma ya karkato mana ma da hankalin masu yin abun ma aka fara tunanin ai downloading qur'ani din ai wani abu ne mai kyau yanzu wani zai zo ya sa kiɗa a kunnensa kana kana wannan kana bayan sa a mota yana kan babur yana yana yana haka yana haka kana titi titi yana taka to baya jin ka sauti kurum yake diba sai ka ɗebe shi sai ya gane cewa eh lalle yana cikin matsala kenan gaga mushkila ne wannan da haka masu downloading da Allah ku rinka downloading din Qur'ani kira'o'i kala kala ga sunan na malamai da na gida da na waje da karatuttuka da darussa da hutubobi da lakcoci da zaman to kana da su ka rubuta muna da lakcar malam wani akan kaza wa'azin malam wani akan kaza bayani akan kaza in an zo wajen downloading muna da Qur'ani set na wani muna da karatun qur'ani sura kaza na wane muna da tafsirin wane muna da tafsirin wane muna da sahih bukhari na wane muna da abu dawud na wane muna da tirmidhi na wane kaga mun wayar da kanmu kenan ko a addinance da haka wannan abu ne mai kyau to Allah ya maka a wani ya rubuto takarda da ya shafi masallaci na Usman bin Affan matsalar ba ta da wani amfani mu tattauna ta anan gurin ina baka shawara in kana nan ka zo ka same ni sai mu yi maganar da ni da kai zai fitan da ba wani abu ne na da mutane za a karanta da suna ilimi su karu ba in kana nan sai ka zo sai mu tattauna insha Allah wannan ba wannan yana cewa ya halatta musulmi ya je coci dauran aure ka dauran auren wa nasa <laughs> wato ko yanzu har kun yadda ma dauran auren da ake a cocin dauran aure ne kenan ko to wanda ya rubuta wannan kamar Allah ko ya abinci da haka to malamai sun hana zuwa coci in dai ba za ka je ne dan da'awa ba kaga yanzu wannan sabon Allah ne wannan taron da za su yi daura auren dan za su daura shi ba da sunan Allah ba al ne wal udwan kuma Allah ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ku taimaki junanku akan yi wa Allah da'a da takawa amma kada ku taimake keniya wajen sabon Allah da zalunci yanzu zuwa zuwa coci bautar Allah ne tambaya nake sabon Allah ne ko to me zai kai ka ai sai dai in aka je ne dan da'awa dan karatu ai ka fahimci wani abu na ilimi ka zo ka amfana da mutane wannan shi ne. wannan tambaya din tana da kyau saboda da yawa ko yan uwa da suna da abokanai arna da yawanci program din su ana gayyatar suna zuwa ko za a yi bikin birthday na wani kafiri sai ya gayyace shi ga mutum kato kaya guda da shi wai za a mai wai birthday ya shekara nawa ai da ma death day ɗinka aka yi da ya maka birthday ɗin tun da ka kusa mutuwa yahudanci ne bikin birthday ba musulunci ba ne ba amma wallahi wannan abun tausayin malam za ka ga gidaje wasu kamar akwai addini amma wallahi wai yanzu wai iyaye wai har kuɗi suke ba wa yara ƙanana su shirya musu a kashe musu kuɗi dubu ɗari kaza a shirya mai fati a buga masa invitation yaro ne dan karami dan primary a buga masa invitation ya gayyato duk abokanansa na makaranta a shirya musu abinci take away a hada musu kayan kida da sauti a farfajiyan gidansu a ɗauko masu ɗaukan hoto suna ɗaukan su su kiɗa su yi rawa su more wai birthday ɗinsu ko ka ga babban mutum ko mai sarauta ko mai mulki shi ma ya yi taro shekara wajen arba'in sittin saba'in fa shi ma ana masa bikin birthday a ina aka samu wannan yahudanci ne wallahi ba addini ba ne kashe kuɗi ne kurin a banza ba da amfani da aka birthday ku sani ba addini ba ne yahudanci ne to akwai wadanda ana gayyatar suna zuwa ko a gayyace ka wani taro ko wani biki nasu su shagiya su ci naman alade su ci naman kare a zo a rarraba kana gani wai shi sai ce a shi abin da a kawo masa rice and beans kawai a kawo masa shinkafa <laughs> da wake shi zai ci if you have salad cream give me kawai abin nan shi a bashi dan salad cream shi ken, ya zo ya zauna a gabansa arna suna kida suna rawa ana shan giya wani kuma da zai iya cewa ba zai ce ba sai ya sa a kawo masa ya dan bude haka da kwalbar giya da na lemo da na ruwa da wayewa da sauransu sai a bude kwalbar giyan tiririnta yana bugunsa shi dai ba zai sha ba amma tiririnta yana bugunsa irin wai wai irin gentleman din nan ne shi kamar ba wai dan ba zai sha bane ba dan kar ma je nuna musu musulunci sai ya batta a wurin sai ya tashi da shi aka yi komai da komai a wurin wallahi ya kamata mu rinka tsare mutuncin mu da addinin mu wallahi addinin musulunci wallahi sai dai a biyo shi ba wai ya bi ba Allah al islamu ya alu wala yu'la alai shine yake sama ba wai wani yazo ya haura shi ba ai ko arne ne abokinka yana abin nan ka ce a ah, no addini na bai bari na yi wannan ba masu hankali cikin arnan zasu ce ah, no i am sorry i am sorry kana yin da ya ce ma kai wani abu sai ka ce a addinin ka bai yadda kai ba in wanda yake da hankali cikin arnan zai ce i am sorry haka suke faɗa to amma mu mu faɗa din ma ba za mu iya yi ba sai dai ka ce za ka zo Allah ya sauke me hukuncin wanda ya ridda sau uku zai iya dawowa musulunci zai iya mana zai iya dawowa sai dai aka yi ya ridda ya dawo ya ridda ya dawo har sau uku Allah sa kariya kar ya dawo din kuma ya dada komawa amma dan dawowa zai dawo insha Allah mutumin da ya ce idan ya sake wani ya ce wa idan ya sake zaman aure da matarsa kamar ya zauna ne da mahaifiyarsa ya ce inda ya sake zaman aure da matarsa kamar ya zauna da mahaifiyarsa wasu malaman suna ganin babu aure tsakaninsu har abada mai hukuncin hakan gaskiya ni ma ya fahimta ta kenan wannan din yadda ka ka rubuta tunda ya ce in ya sake zaman aure da matarsa to ya zauna ne da uwarsa to me saura kenan ai zahiri kuwa sosai kuwa kamar uwarsa ne ai babban zahiri kenan kaga wato wannan tahrim ne abadi in ya sake zama da ita to ya zauna da uwarsa bai ce daga nan zuwa lokaci kaza ba wallah alam ni dai abin da na fahimta kenan amma ilimi yana da yawa a iya samun wata magana ba wannan ba na'am da نعم نعم wanda suke da yake yi suke yi ai shine abin da aka hana yanzu shine abin da makaranta yawan liman yana karatu kai ma kana yi a ɓoye ko a bayyane haramun ne kamar yaya a zuciyarka ba laifi ba ne ba laifi ba ne a bisa ƙaulin waɗanda suka ce za ka yi karatun amma abin da aka ce shi kuma fatiha kaɗai za a karanta kamar yadda muka tabbatar fatiha kaɗai za a karanta na siffan karatu a boye kwarai kwa da gaske kwarai da gaske siffan karatu a boye daidai yake da na bayyane haka ne mana wajen jan madda da da da da wannan da harufa sai da akwai harafin da sai ya fito ne ake jin sa amma dai zaka iya kokarin kwatantawa wa tun da koyi ne zaka gaga shi ga go go go kai ka gama ba a sai dai akwai waɗanda suke kuskure yan sun zo yin karatun boyen kawai sai ga mutum ya yi kabara kurin ya shiru wai shi yana karanta fati a haka <laughs> sai ya gama kawai ya rukuyi wallahi ba karatu kai ba kuma duk wanda ya wannan wallahi sallarsa ba ce ba na wannan tadabburi ne bai karatu ba ka san dalili sabai suka ce an tambaye su ya kuke gane annabi yana karatu a sallar boye suka ce bi taharruki lihiyatihi suka ce muna bayansa amma muna gane yana karatu za mu rinka ganin nan din sai yana motsi lihiyarsa gemunsa yana motsi sallallahu alaihi wasallam kaga ashe yana motsa bakinsa ne sosai amma mutum kure ya zauna shiru wannan tunani kake yi to wannan tadabburi ne to yan wala wannan shine karatunmu na karshe a wannan shekara A daga nan za mu rufe insha Allah sai kuma bayan sallah in bayan sallah kuma za a ji sanarwa insha Allah ta'ala abinda muka faɗa na daidai a cikin wannan zama da muka yi mun sati 22 muna karatu wanda muka yi na daidai Allah mana arziki ya ba mu lada a ciki wanda muka yi na kuskure kuma ubangiji ya mana afuwa ya mana rangwame idan muna da nisan kwana da mu za a sake dawowa to Allah ya sa muna da rabo mu ci gaba da amfanuwa in kuma Allah ya dauki rawukan mutu ya dauki rawukan muna musulmi masu imani kuma ya kyautata makwancin mu ya samu cika da imani wannan masallaci mai albarka kamar yadda kuka gani kuma Allah ba mu ikon azumin arfa gobe insha Allah litinin ko akwai azumin arfa annabi ya ce kafiru sanatul madiya wal baqiya azumin arfa na yana kankare zunubin shekara biyu wacce ta gabata da wadda za ta zo nan gaba da aka karka kuskure baka tashi da azumin nan ba ko ko makara kai ka jauna kurum ka wuce na'am kar wani ya ce ni ban yi suhur ba ni ba zan kaza kaza kawai ka wuce ka ci gaba kuma mu yi da mu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu da danginmu da iyalanmu gaba ɗaya wallahi akwai falala kwarai da gaske ba mamaki fa baɗi ba da kai za a yi arfan ba malam wani istighfari za ka a yafe ma azumin shekara biyu shekara biyu fa ai ba karamin aiki ba ne mu yanzu nan mu Allah ya rubuta mana muna Najeriya ba mu je makkan ba ga su can yanzu yan uwanmu suna nan yanzu haka suna ta kokarin tafiya arfa yanzu haka suna kokarin tafiya don na san akwai yan gaggawa kam tuntunin ma sun dade a arfa yanzu amma yanzu haka akwai masu kokarin tafiya an an jima za a tafi can wajen asubai kuma sun yi nisa ma mu kuma nan muna zaune a dankali a nan to Allah ya ba mu azumin arfa su ba za su yi azumi amma mu ne za mu yi kuma da addu'a dan annabi cewa du'a yawmi arafa addu'ar ranar arfa Allah yana karban addu'a khairu yawmin kenan mafi alherin yau rana kuma khairu du'ain mafi alherin addu'a ita ce addu'a arfa da haka gobe bini bini da ka samu dama ka daga hannu kai addu'a gobe ba bayan azhar ne bayan magariba bayan la'asar ne da safe ne kafin azhar ne da ka dan samu dama ka daga hannu kai addu'a dan ranar ita ce ranar arfa ana sa ran a karba addu'ar waɗancan kuma kai ma a karɓi naka anan Allah ya ba mu dacewa Allah ya rufa mana asiri wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh